sannan suka yi sallama ta aje wayarta a gefe ta dubi surukarta hajiya tana dariya a mutanen jikas ne sai yau har mun so mu fushi tunda muka tare ba ku zo ba muka ji hajiya ta yi murmushi fuskarta ta ɗan canza da gani zuciyarta an taba ta to ga munan dai sai yau allah ya nufa masha allahu da sabon muhalli allah ya sanya albarka amin amin hajiya bari a kawo muku abinci wani iri kuke so mamaki yana ƙara shigar hajiya ta ce kin gan mu nan a ƙoshe muke har a cikin mota mun yi guzuran abinci nuna min bayan gida dai in yi alwala in yi wa amina wanka lela ko a jikinta ta danna ƙararrawa wani ma'aikaci ya shigo sanye da yunifam ɗinsu na ma'aikata ya tsuguna gaban laila ta ce makullin ɗakin saukar baƙi na farko yana hannunka ne to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai ku ya ce a'a yana hannun amos shi ke kula da ɓangaren saukar baƙi ta ce ta kuje da hajiya da shi amos ɗin ya buɗe muku ku shigar da kayansu lena na kallon hajiya tana cicibar amina da ke bacci tana kici kicin sanya ta keke kamar za ta faɗi saboda jikin girma da nauyin yarinyar amma ko ta motsa daga inda take zaune balle ta taimaka mata ma'aikacin ya kama keken zai tura hajiya ta dakatar da shi ba shi ni zan tura sai ɗauko mata jakar kayanta ya shiga gaba suka bi shi a baya bangaren saukar bakin daga can wajen ginin da lela take ne tsararren guri ne iri ɗaya sun fi guda hamsin amma idan ka kwatanta shi da ginin da laila take ciki ai kamar gida ne da bos kwatansa ma'aikacin ya yi wa hajiya sallama ya fita bayan ya nuna mata wayar da za ta kira in tana buƙatar wani abu hajiya kasa shiga ban ɗakin ta yi ta zauna bakin gado ta zuba tagumi tana mamaki ba wai don ta rena muhallin da aka kawo ta ba a'a mamakin canzawar Laila take farar ɗaya kamar wadda tun da aka haife ta cikin rayuwar da take kenan ba ta yi mamakin karɓar da ta yi musu ba amma anya fi sabilillahi ita ɗin ta cancanci tarbar da ta yi mata ina ta kuskuro a kan yarinyar nan da me ta rage ta tun bayan da ta haɗa aurenta da ma'arub na kulawar suruka ga surukata da ta yi mata wannan tarbar da baƙon da baka sani ba za ka yi wa lalle mulki akwai giya a cikinsa da tuno rayuwarta da aisha babar amina wadda na ta ɗakin shi ne masaukinta sai hawaye suka sako mata shar-shar ta kwanci haɓar zaninta tana sharewa ba za ta iya tafiya ta bar amina a hannun wannan yarinyar ba sai dai baba liman ya haƙura da auren nata da wannan ta miƙe tsaye sai ta jijiri ya kwashe ta ya mayas ta koma ta zauna da sauri tana faɗin Allah wa ni'mal wakil ha ta ji komai na jikinta ya koma daidai ta shiga bayan ta ɗoro alwala ta samu wuri ta rama sallolinta a zaune don ta kasa tsuya saboda ɓacin rai da motsuwar zuciya ta buɗe jakarta ƙarama ta ɗauko paracetamol ta sha da ruwan da ke cikin firij ba mintuna goma ta ji karfin jikinta ya dawo ta ɗauki amina ta shiga bayi da ita ta haɗa ruwa mai ɗubi ta tsarkake ta ta yi mata wanka fes ta fito da ita ta shafe ta da mai ta sanya mata kaya da sabuwar pampas ta ja ta jikinta suka kwanta a gado don huta gajiyar zaman mota da suka kwasu tana ta jan binta tana hailala faɗi take cikin zuciyarta Allah ya sa ba zaben tuman dare ta yi wa ma'aru ba don ta san halinsa kowane hali yake ciki ba zai faɗa mata yana da damuwa akan kowa ba balle iyalinsa sai dai ita ta gane wa idonta karfe goma na dare ya shigo gidan a matukar gajiye ko ruwa bai sha ba ko zama bai ba don ya huta saboda zuwan hajiya da amina da ya tura a ɗauko su yau yana makale a ransa lela tuni ta shige bedroom ɗinta ko dai bata yi bacci ba to ta kashe fitila ta yi ninkim a gadonta na alfarma shigowarsa kawai take jira da shigarsa falo ko zama a kujera bai yi ba ya kunna wayar sai ya kira hajiya shi kansa ya san da ƙyar zai same ta a waya daidai wannan lokacin don da ta yi isha'i take kashewa sai gobe kuma ya kira sau uku tana kashe sai ya shiga sauran ɗakunan da falon ya kunsa wanda dukkansu safe content ne bai gansu a ciki ba ya kira direban da ya ɗauko su da sauri a ƙila ya ɗaga ka ɗauko hajiya da amina kuwa ciran kai daɗe na ɗauko su tun da yamma na kawo su har falon uwar gida ya ce to ya aka yi ban gansu ba duka ɗakunan nan na sashen nan ba sa cikinsu Akilu ya rasa me zai ce shi dai ya san ya damƙa su hannun uwar gida daga nan kuma ya fita don ya gama aikinsa. Jin Akilu bai bashi amsa ba ya gane ba shi da abinci masa tunda ya ce ya damƙa su a hannun matarsa. Shi sai a lokacin ma ya tuno da ita sautari yana man cewa ya aje mace a gidansa saboda amfanin lela ƙalilan ne a cikin rayuwarsa ita kanta ta san hakan amma ba ta damuwa to saboda allah me zai dame ta duk wani muradin ya mace ta same shi a rayuwarta har wanda ba ta taba mafarki ba me nata na shishigi a inda ya nuna baya bukatar ta da sauri ya juya ya shiga ɗakin nata ta kashe fitila mai haske ta bar mai duhu koriya shar ta yi linkin cikin ni'imtaccen bargo a dan gadonta ita kanta katifar gadon tausa take mata ya kunna fitila ɗakin ya mamaye da haske sai ta ɗan fiddo kanta daga cikin bargon tana kallonsa don ita har ga Allah ta manta da wata hajiya balle gawa ta kira min yasa aka siga tunaninta abin da ya tambaye ta daban ne don kuwa cewa ina hajiya da amina ta ɗan baiwa ta aiki na wucin gadi aikin tuno mata waɗanda yake nufi da gaggawa a take ta tuno mata ta ji ɗar-ɗar amma ta dake ta ce na sa a raka su guest house ma'arub ya tsura mata ido ya kasa ko ƙiftawa idanun nasa har wani ƙanƙancewa suke yi tsabar ɓacin rai ji yake kamar ya fisgo daga gadon ya jefa ta waje ta taga ya bude baki zai yi magana sai ya kasa babban muradinsa a rayuwa kada ya daki mace har ƙarshen rayuwarsa albarkacin uwar da ta kawo shi duniya ta raine shi har ya zama abin da ya zama amma a yau ba abin da yake son yi fiye da haka hannayensu biyu har kyarma suke yi cike da ƙaiƙayi suna so ya ba su damar yin abin da suke so bai san san da isa inda take ba ya damƙo wuyan rigar ta ya miƙar da ita idanuwan lailat suka yi waje domin shaƙa ce ba ta wasa ba ta namijin da ya amsa sunan namiji saki uku yake so ya furta mata yana danna sa yana lallashin zuciyarsa lilifa ta so makakari tana roƙonsa ya sake ta murya ba ta fita kada ka yi kisa mana ma'aruf wani bangare na zuciyarsa ke lallashinsa sai sake ta faɗi a wajen rikita rike da wuyanta tana ta tari kamar wadda ta shaƙe tiya gas don wahala da sauri ya juya ya fita daga ɗakin shi bai ma san ina ne hanyar sashen bakin ba jefa kafa kawai yake yi da ya fara natsuwa ne ya kira amos a waya ya ce ya zo ya raka shi inda aka kai mahaifiyarsa hajiya da amina sun daɗe da yin bacci har sun soma shari sun kashe fitilu baccin gajiya kawai suke yi ya kai hannu ya kunna wutar ɗakin nan da nan ɗakin ya gaure da haske da sauri ya isa gaban gadon ya rusuna da gwiwoyinsa ya kama hannun amina yana tattaɓa ta kamar wani abu ne ya same su na cutarwa hajiya ta buɗe ido ta ganshi cikin wani yanayi da ta kasa fassarawa ya kuma ki buɗe baki ya yi magana so yake ci da ita wace irin kara da kiyashi kika aura min haka hajiya wace irin annoban mace ce haka kika kawo min cikin rayuwata hajiya ce gyaran murya don ta lura ba zai yi magana ba yana cikin bacin rai bayyananne wanda ta gane ba na komai ba ne na masaukin da aka yi musu ne ta ce ka zo ka kunna mana haske muna cikin bacci ko me ba a yi masa lamunin gobe da safe ba kai kanka a gaje kake ka je ka kwanta a barwa gobe in Allah ya kai mu sai kawai ya miƙe ya cicibi amina ya kuma samu bakinsa ya buɗe ta so hajiya muje muje ina a wannan dare ka yi haƙuri ka bar mu mu kwanta tun da dare yayi ni gobe zan juya jikas amma ina tantamar in ba da amina zan juya ba don ni ban ga wata likita da ka yi min zance ba ya ce amma kin ce min kwanaki uku zaki me yasa zaki canza shawara in ba ranki ne ya ɓaci ba hajiya don allah ki taso mu je na ajiye kowa inda hankali na zai kwanta ina jin motsin ku kwata-kwata wannan ginin na baƙi ne baƙin ma na nesa eh ai mu ma baƙin ne don ko gobe za mu juya ya gama fahimtar ɓacin ran hajiya akan kammalalliyar fuskarta idan har za ki juya gobe hajiya sai dai in tare za ku juya jiƙas hajiya ta tashi ta zauna sosai ta gyara zaninta ni da wa kenan ita waccan yarin yadda kika aura mu ai na gaya miki auren ya yi gaggawa daga ni har ke har baba liman ba mu san halinta ba amma da yake kuna taya ni son siyasa da nake so kuka kasa yin bincike a kanta don haka dukkan muke da laifi wajen aurenta ya isa ya isa hajiya ta dakatar da shi akalla ta samu ya amayar mata da bacin ransa yau ta ji sanyi a ranta shi ma koyaya ne ta san ya ji sanyi kai mata uzuri cikin mulki ta fada kuma ni ban raina inda aka ajiye ni ba me laifin wajen nan saboda Allah yi haƙuri ka yafe mata in ce don Allah don annabi zan yafi mata ne kadai in kin taso mun koma cikin gida hajja ba ka tausaya mun doguwar tafiyar nan da nisa ba hajja bari to in kai amina sai in dawo in ɗauke ki hajiya ta yi dariya tana saukowa daga gadon ta san kaɗan da aikinsa me ya zafi mu je in hakan shine kwanciyar hankalinka amma tafiya ta gobe ba makawa kuma tare da amina bai ce komai ba farin cikinsa hajiya ta huce tunda har ta yadda ta biyo shi ya santa in ta yi fushi ba dama shi kansa ya yi mamakin rashin ɗaukar zafinta a kan laila don ba ta ɗaukar reni ransa ya ce watakila don ita ta kawo a batta ne e, ba ta da bakin korafi to ɗakin da ke kallon nasu ya buɗe musu wani haɗaɗɗen bedroom na rashin hankali komai da ke cikin ɗakin royal colony don haka da ya kunna fitilar ɗakin ya wadata da haske asali ɗakin shi ne nasa guda biyu ne nasa ya bashi ne ya ɗauki ɗayan don baya son abu mai ɗaukar idan hajiya ta ce a wannan ranar za mu yi bacci ya ƙarasa ya shimfiɗar da amina a tsakiyar luntsumemin gadon ya danna wani dan abu jikin gadon fitilu shuɗaye na bacci suka maye gurbin masu hasken hajja ta karasa ta kwanta kusa da amina sai yanzu ne ya ji hankalinsa ya kwanta wata natsuwa ta shige shi suka yi sallama da hajiya ya juya ya fita ya jawo musu kofar ya shige nasa ɗakin ya rufe da makulli maimakon kwanciya bacci wanka yi sannan ya ɗora alwala ya na filfili masu dama ya shigar da bukatunsa da godiyarsa ga Allah a bisa wannan jagoranci da ya bashi ba don ya fi kowa ba sai don ya zaɓe shi ya roƙe shi ya ba shi ikon sauke haƙƙin talakawa da kansa ya ba wa amina lafiya ya ƙara wa iyayensa tsawon rai su ci gaba da zama sanyin idaniyarsa kuma fitilarsa masu haska masa rayuwa da an karar da shi a duk lokacin da zai yi kuskure da ƙauna ta fi sabilillahi gare shi wadda babu algus ko tasirin abin hannunsa a cikin ta wannan sai iyaye ya yadda wanda duk zai so shi ko ya girmama shi ko ya rabe shi a wannan lokacin zai yi ne saboda dukiyar al'umma da ke hannunsa banda hajiya da baba ya kuwa za a iya bari wani ya nuna su da ɗan yatsa bai karya ɗan yatsan ba balle wata banza lela wadda ba don hajiya ta nema mata afuwa da kanta ba yau sai ta bar gidan gwamnati in ya so a ce ya yi auren siyasar sai me ta ci albarkacin wadda tafi kowa alfarma a rayuwarsa da waɗannan tunane-tunanen bacci ya ɗauke shi amma rashin samun baccin da wuri bai sa ya kasa tashi sallah asuba a kan lokaci ba ma'aruji kas kenan to washe gari wajen karfe tara na safe ya fito a shirye ko karin kuma lobe yi ba lela ta kai masa haɗaki abinda ba ta taɓa yi ba sai dai masu hidimar abincin gidan su jera masa a dining ko kallo bai yi ba ta ce ina kwana ya ce lafiya ƙalau ya wuce ta ita da abincin nata ya yi sallama ya murda ɗakin hajiya ta amsa ya sanya kai ya shiga sai ya same ta da jaka a gaba da lullubinta na tafiya har da takalminta a kafarta ta shirya amina tsab har hijabi karami ta sanya mata daga ganin su zaka gane fitowarsa kawai suke jira hajiya rigima ya faɗa ciki-ciki yi kamar bai gane ba cikin taushin murya ta lallashi ya ce hajiya karin kumallonmu ya kammala mu uku na sa a shiryawa ni da ke da aminata murya tashi ta fi kama da ta lallashi a wani bangaren nuna tsantsar kulawa ga wanda ake matukar ƙauna idan hajiya ta ki ɗanɗana gidan gwamnati menene amfaninsa gare shi wannan ya nuna har yanzu tana fushi da abin da matarsa ta yi mata to shi meye nasa a ciki an ce ya aure dole ya yi babu ɓata lokaci babu nazari babu bincike in hajiya ta ƙi zaman gidansa saboda abun da lela ta yi mata baya nan ai ba ta yi masa adalci ba duk da haka ya ji ya gani ya ɗauki laifin fatansa ta amince ta zauna kamar yadda ta yi niyya da farko kuma ta bar amina da likici yadda ya ɗaukar mata ta ji da kanta da ƙananan lalurori na cututtukan da girma ke haddasawa da nauyin miji